وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منكي شدة ga watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa garin madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam idan tarihi ya inganta shekara ta 2019 muna wa allah godiya muna ƙara jaddada godiya gare shi wanda a cikin ikonsa da yardansa da ƙaddarawansa da hukuntawansa ya sake ya mana arzikin haduwa a wannan dare na lahadi a kuma wannan masallaci mai albarka a kuma cikin wannan wata mai albarka wata ramadan ba don komai ba sai don ci gaba da karanta littafin Allah alƙur'ani wanda ɗungurungun ɗinsa an sauko da shi ne daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya a cikin watan ramadan muke karanta shi kuma muke ƙoƙarin fassara shi gwargwadon yadda magabata suka fassara don neman samun tsira a nan gidan duniya da kuma gobe kiyama ya Allah ka sa ƙur'ani ya cece mu gobe kiyama Allah ka sa ƙur'ani ya zama hujja gare mu kar ya zama hujja a kanmu ka sa ƙur'ani ya jagorance mu tiryan-tiryan har zuwa gidan aljannar rahama ya Allah karka sa ƙur'ani ya koma bayan mu ya dinga ingiza mu yana tunkuɗa mu har ya kai mu ga wutan jahannama insha Allah tabaraka wa ta'ala a daidai wannan lokaci za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba idan ban manta ba a wannan tafsiri da muke gabatarwa na alkur'ani mai girma muna nan ne a cikin sura ta biyu a jerin surorin alkur'ani daga sama wato suratul baqara a jiya mun karanta aya ta 267 a nan muka tsaya yau kuma za mu tashi akan aya ta 268 muna roƙon Allah ya mana jagoranci Allah ya azarta mu da karantawa daidai Allah kuma ya azarta mu da fassarawa daidai Allah kuma ya samu fahimci littafinsa ya kuma azurta mu da yin aiki da abinda muka fahimta daga littafin nasa har ma da sunnar manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba tare da ɓata lokaci ba insha Allah za mu ci gaba da karatu a jiya dai mun karanta ayar da Allah yake kira ga masu imani cewa su ciyar da dukiyoyin su fi sabilillah don neman yardan Allah don neman lada a gurin Allah don neman gidan aljanna wanda Allah da ya tashi kira ɗin masu imani ya kira wanda haka ɗin dalili ne da ke gwada cewa ciyar da dukiya yana daga imani rashin ciyar da dukiya fi sabilillah kuma yana daga cikin rashin imani ta haka Allah ma ya ce ya ayyuhan ladina amanu kamar yadda kuma a surtul hujurat akwai wata aya da ke gwada cewa ciyar da dukiya fi sabilillahi alamar imani ne jiya mun yi bayani kan wannan aya gwargwadon fahimta saboda haka a yau insha Allahu za mu ci gaba da Allah ya kira kan a ciyar ya yi bayani kan ciyarwa sai kuma ya biyo da bayanin ya san duk lokacin da aka ce a yi ciyarwa ɗin to akwai wani abin da ke biyo baya to sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana bayani akan abin da zai biyo bayan an ce mu ciyar amma akwai wani abu da zai iya zuwa mana yayin da aka ce mana mu ciyar saboda akwai wani babban abokin gabanmu makiyinmu wanda ya rantse da girmar Allah ya rantse da buwayar Ubangiji cewa ba zai bar mu zauna lafiya ba ba zai bar mu mu tafi tariyan kan hanyar Allah mu samu aljanna ba ya lashi takwabin cewa sai ya kautar da mu daga tafarki madaidaici kuma sai ya hana mu aikin alkhairi to yana nan kuma bai gushe ba ba zai gushe ba sai tashin alkiyama Allah ka isa mana sa saboda haka sau da yawa idan mutum ya zo ciyar da dukiyarsa wannan abokin gaban saboda ya san irin alkhairin da wanda ya ciyar da dukiyarsa ke samu gudun Allah da fadadar da ke samu da karbuwa da ke samu gurin ubangijinsa to shi hasadarsa da ƙiyayyarsa kan ƙara bayyana a wannan lokacin don ya hana shi wannan mai ciyarwa ɗin ciyarwa fi lahi ko dai ya taimaka wa addinin Allah ta hanyar wasu aikace-aikace na addini ko gina masallaci ko makaranta ko wasu aikace-aikace na addini ko kuma abin da ya shafi ma talakawa ya taimaka musu ya agaza musu marasa galihu idan ya tashi wannan babban abokin gaban yana kafa masa tarkon bala'i Allah ka tsare mu daga gare shi saboda haka ba tare da bata lokaci ba za mu ji wane ne wannan abokin gaban ararama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ashaitanu ya idukumul faƙara, wa ya murkum bilfahsha, wallahu ya idukum magfiratan min wa wallahu wasi'un alim. Allah ya ce, yayin da aka kira ku ku ciyar da dukiyanku fi sabilillah, shaiɗan ya idu kumul faƙara yana tsoratar da ku talauci yana muku gargaɗin talauci yana muku barazanan talauci cewa in kun ciyar da dukiyarku za ku talauci in kun ciyar da dukiyarku za ta ƙare in kun ciyar da dukiyarku za ku rasa ta da haka shaidan zai hana ku ciyarwa ya sanya ku rowa ku zama marowata ba ku taimakawa addinin Allah ba ku taimakawa bayan Allah ba ku iya ciyar da dukiyanku sakamakon iblis ya muku kudubar bala'i ya shigo cikin zukatanku yanzu wane za ka dinga ɗaukan dukiyarka wanda da ƙyar ka same ta da wahala ka dinga wuni a kasuwa kana kasuwanci ka sai da wannan ka sai da wancan kana zufa kana sharewa kuma gashi ma noma ka yi ka sha wahala ka samu kana tunanin yanzu idan ka zo kana sake dukiyan nan wai fi sabilillahi fi sabilillah idan ta kare waye da kalle kama aya ta su masu zuwa gurin ka ma suke neman fi sabilillahi idan ta aka ta kare ba za su kara zuwa gurin ka ba saboda haka kai hattara kar ka yarda ka dinga cire dukiyanka kana bayarwa fi sabilillahi zaka talauci wa'adin da shedan kewa dan adam kenan barazanan da shedan kewa dan adam kenan tsoratar wanda shedan kewa dan adam kenan yayin da dan adam yake so ya cire dukiyansa ya taimaka da ita fi sabilillah saboda shedan na masa hasada saboda shedan na kyashin ya samu alkhairi a gurin Allah so da yawa haka ya sha faruwa sai ga mutum ya zo da niyya kila yana son ya bayar da dubu goma an jima can sai ya tsaya ya fara tunani anya yanzu in na bayar da dubu goma nan kuwa ba su yawa ba anya in na ce zan dinga bayar da irin wannan taimako ba zan zama talaka ba anya in na ce zan dinga irin wannan taimako ba zan tsiyace ba duk lokacin da kaji kana wannan tunanin to shedan ne yake saka maka dama inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shedan abokin gaban ku ne Allah ce ku rike shi a matsayin abokin gaba yana kiran jama'arsa ne innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir iyaka kawai yana kiran jama'arsa yana kiran rundunansa yana kiran mabiyansa zuwa ga zuwa ga wuta zuwa ga azaba zuwa ga walakanci zuwa ga kaskanci ba zuwa ga alkhairi yake kiransu ba saboda haka da zaran ka zo zaka ce da dukiya idan kai wasa yanzu sai iblis ya hana ka ya hana ka ciyarwa ya hana ka taimakawa ya hana ka agazawa ya gwada maka zaka talauce zaka zama baka da komai da ya kamata a wannan lokacin sai ka yi tunani ka ce to wai dukiyar ma da nake da ita waya bani ita waya bani ita inda kana tuna wanda ya baka ita to ba za ma ka saurari wannan shawara da sharri da makirci irin na iblis ba in ya fara kama maka wannan tunani sai ka ce to a ah, dukiyar ai dama ba ni na ba kaina ba ba dabara ta bace ta bani ba hikima na bane ya bani Allah ne ya bani da haka allan nan da ya ce in bayar zai bani in na bayar ɗin zai sake bani wadda ya fi shi amma idan shi ɗin ya shiga zuciyar mutum duk bai suna wannan ba sai ya manta ma da allan ne ya bashi sai ya ajiye allan ma a gefe ya mance da shi haka ɗan adam yake ya manta ma wani hali yake a ciki da kila da talaka ne talaka talakan talakawa ba shi da komai ba shi mallakan komai rana tsaka Allah cikin ikonta da yardansa da yardansa ya buɗa masa hanyar arziki ba zai dubi wannan ba sai ya duba ya ga akwai wani wanda ya daɗe yana neman arzikin bai samu ba ya ma karanta ilimin tattali bai samu ba amma duk ba zai dubi wannan ba abin da ke dubawa yanzu ɗan ya rasa wannan dukiyar ba zai sake samun wata dukiya ba kaga wannan duka rudin shedan ne ash-shaytanu ya'idukum al-faqra shedan yana tsoratar da ku talauci lokacin da za ku ciyar da dukiya alhali ba a taba samun wanda ya ciyar da dukiya ya talauce ba wallahi tallahi billahi ciyar da dukiya fi sabilillahi baya kawo talauci da nafsin alqur'ani da kuma nassin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa a cikin suratu saba'i in ban manta ba ina ganin kamar aya ta talatin da tara inda Allah ke cewa qul inna rabbi yabsutu rizqa قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وما قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين الله فكر الخير آرما الله يقول كتي كتي إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء min ibadihi wa ya ƙadirula ka ce ubangiji na yana shimfiɗa arziki ga wanda yake so daga cikin bayansa in ya gada ma sai ya shimfiɗa maka dukiya sai ya buɗa maka hanya kana ɗan ƙaramin yaro baka da shekaru da yawa shekarunka kaɗan amma ga kuɗi ko ta ina da ina kai ne da kuɗi a guri kaza kai ne da filaye kaza kai ne da account kaza kai ne da kaza da kaza da kaza taskoki daban-daban na arziki Allah ya hore maka sai ka samu akwai wani baba dattijo wanda baban nan ya yi jika da kai ya riga ka neman kuɗi dukkan wasu hanyoyi na tara kuɗi ya bi ya yi aikin gwamnati ya bari ya dawo kasuwanci ya yi noma ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza da neman me da neman arziki amma sai ga har yanzu Allah bai bashi ba kai kuma dan yaro karami kwanan nan ka taso shekaran ka kwata kwata kila baka fita shekara 20 ba ko 20 da daya ko 22 ko da biyar ko 30 sai ga Allah ya baka dukiya mai yawa in ba Allah ba wake wannan sai ga shi babanka Allahu akbar babanka ma da ya haife ka sai ga bai samu ba sai ka ga babanka kamar shine ke maka fadanci kaga in mutum ya kuɗi har babansa fa yakan masa fadanci haka ne ko ba haka ba idan babansa ya san cewa akwai naira wai yaro da gari abokin tafiya manya ko sai ga baba na jawo ka kusa ba a rena maganar ka ba a canza ta ba a ture ta ba a kinta ɗan kace nan sak to nan za a yi amma yan baka da kuɗi fa yan kace nan sak sai a ce maka sam ko ba haka bane ɗan kace nan sak sai a ce maka sam baka da kokobo kai waye talaka to Allah yana shin fil arziki ga wanda yake so wa ya qadiru la Allah kuma yakan iya kuntatawa wanda yake so in Allah ya ga dama sai ya shimfida maka in Allah ya ga dama kuma sai ya kuntata maka ka nema ka nema ka nema ka kasa samu dukkan wani gurin da ka sani ake leburanci ka bi ina ka yi kasuwancin mota ina ka dawo kasuwancin yadi ina ka dawo gwangon ina ka dawo jari bola ina ka dawo sayar da atarhu, ina ka koma siyasa ka ta ƙarya a rediyo ina ina ba za fahimta ko da arzikin nawaye ne wai kuma duk ka ka yi ƙarya da surutu ka gama cika guri da karya don ka samu dukiya kuma babu abin da ka samu saboda a gwada maka arzikin nawa yake bayarwa Allah ne in ka ga mutum bai samu ba wallahi karkare na masa kaka ce to wani shi kan bashi da zuciya ne wani bashi da zuciyar nema wallahi tallahi wani ya nema ya nema ya nema bai samu ba don in Allah ya toshe maka kofar samu wallahi duk inda ka taba ba za ka yi nasara ba wai bahaushe ce idan farauta ta kika to kunkuru ma sai ya tsere maka kunkuru kunkuru sai ya tsere maka to kaga kunkuru ya tsere maka ai abu lamari ya lalace to ina kuma za ka kamo zomo kunkuru ma ya tsere maka to haka lamarin arziki yake ka taɓo nan ina ka taɓo nan ina ka taɓo nan ina wala duk inda ka taba su ya wargaje saboda abin na Allah ne dan Allah ya gwada maka abin Allah ne ke bayarwa ba wai dabarar mutum bane ba wai iyawansa bane ba wai fasahansa bane ba wai tattalinsa bane Allah ne ke bayarwa a wata ayar ma Allah ce wallahu ya kabidu wa ya basutu wa ilaihi turja'un a suratul baqara Allah damƙe wa wanda yake so ma'ana ya kabidu Allah shi damƙe wa wanda yake so dukiya ya damƙe maka bai ga daman zaka samu ba saboda haka duk inda ka buga ba sa'a duk inda ka buga ina sa'an nan ba ya basutu yana kuma shimfiɗawa wanda yake so in ya shimfiɗa maka ko duk inda ka taba wallahi tafiya kawai zai duk inda ka taba sai ka ga abin ya albarka to haka abin yake saboda haka Allah shi ke bayar da arziki ba wai dabarar mutum ne take bashi ba karka yadda ka dinga ɗauka a zuciyarka dabarar ka ce take baka kamar yadda karuna yayi ya son mu karanta ayan saboda kar mu cinye lokaci da aka ce masa wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirata ko ka nemi gidan lahira cikin abun da Allah ya baka na dukiya aka ce masa me kuma aka ce masa wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik kar ka manta da ka na duniya ko bi ma'ana ka more a cikin dukiyar ba hana ka ba ka more ko ba haka bane ka more a cikin dukiyar amma ka taimaka wa addinin Allah ka taimaka da dukiyar da Allah ya baka Allah ne ya baka dukiyar da ƙarshe me yace yace inna ma utituhu ala ilmin indi yace an bani dukiyar saboda ilimi na ne an bani dukiya saboda ilimi na ne kuma in ka dawo a wannan zamanin ma da muke ciki akwai masu irin wannan aƙidar yanzu akwai mai aƙidar idan baka yi boko ba za ka yi kuɗi ba ko babu shi yasa yanzu idan ka dubi hanyoyinmu yau wace rana wani dare dai yau ai ranar ta wuce ai ranar asabar ya wuce yau daren me daren lahadi gobe ne lahadi ko jibi Allah ya kai mu me to Allah kai mu jibi ka yi samma ko ka bi hanyar nan ka ce za ka je gwallaga za ka ga gosilo gosilo ɗin me ake yi kai yara makaranta a'a wannan dolphin a'a wannan waye mariya wannan ko ba haka bane duk can za su je me yasa suke kai ƴaƴan can ba saboda duniya bane me yasa ranan asabar da lahadi da ake islamiya ba ma ganin irin wannan cunkoson akan hanya me yasa ba ma gani irin wannan gosulo din saboda kawai suna ganin ilimin addini ba za a samu kuɗi ba sai dai kawai za a dinga ce maka hafa kalla ko za a ce maka hafa kalla baka da kokobo saboda haka shi yasa suke so wa suke so wanda zai je karatun boko sun sa a aqida su sun yi imani da karatun boko ake samun kuɗi yanzu dan Allah mutum nawa ne suka karanta economics ba su da komai babu na'am kana da ko to wannan bawan Allah ya ce akwai ma wani daya economics ya karanta tattalin arziki ko yana economizing din abubuwa ko ba haka bane dai a gwada maka arziki na waye ne na Allah ne wallahi Allah ne ke bayarwa wani gidan ma in kaje nema in ji alarmar ne fai faɗa ba ni ba yace in kaje wani gidan ma nema aure sai a ce me kwarin ka me karanta ka karanta eh, medicine ne ko ka karanta eh, abin nan eh, agricultural science ko me ka karanta ko ka karanta abin da ya shafi linguistic ne wai zai abin da ake tambaya me ake maka wannan tambayar a ji menene kwarin ka shin za a dan samu dan wani maiko maiko ko kuma asalin gauta za ta ci idan ka ce a ai wallahi ina da kwali kaza akan kaza na gama akan kaza na gama a jami'ar kaza da jami'ar kaza da jami'ar kaza ATBU na gama karatu ko a ABU ko a BUK ko a kaza ah alhamdulillah wallahi wance ta samu miji a halal wa sahalan ko ba haka bane ta samu miji in ba in ba shi ba sai ridi ya kafa dubu ɗaya da ɗari biyar ko ba haka bane a wannan lokacin inda yar za ta ce ba ta so to dan ubanki arziki ya zo miki har gida tun da ke matsiya ce ba kalar arziki ba kina son ki tafi da arziki ko amma inda wani ustaz zai sha ado ya yi sa ka gemu ka komai yana zuwa kai da aswakin sa hannu a ina ganin idan aka cusa mai wani bakin ciki sai ya wargar da aswakin ma ya dawo babu aswaki a hannunsa saboda abin da za a cusa masa ba kuɗi to wallahi mutane sun cusa wannan aqidar aras cewa karatun boko inna ma shine zai sa ka sami dukiya ba sa kuma wato yin la'akari da cewa wasu sun yi boko amma ba su samu duniya ba suna shan bakar wahala wani na nan wawa kar ku ce na yi zagi dolo kar ku ce na yi zagi marawayo kar ku ce na yi zagi lusari kar ku ce na yi zagi mutumin ƙauye kar ku ce na yi zagi amma sai ka samu wani dan boko da ɗan biyar ɗinsa ya ɗaura ya haɗa wata su ɗinsa ya zo yana kwaram ya tsuke ko ba haka bane ga dan wani su insa ga abin nan amana alhaji dan Allah sa kaza yana sa roƙon sa ko akwai lokacin da wani soja ban manta ba yana sai ga wani babban mutum ne mai ɗan daraja to yana da alaka da mutumin sai sai masa hanya su gana wallahi da mutumin ya fito idan ka ga wani irin tattaki da yake yi yana sarawa ka ga gashi dan boko ne amma shi wannan ma ba dan boko bane amma sai gashi ya kuma yana shi respect yana respecting ɗinsa kaga ina ilimin nasa na boko din to kar mu ja abin yayi tsayi mu bar tafsirin ayan ko ko da ke dai a cikin tafsirin ayan yake ana ganewa so saboda haka kar ka yarda ko da alamar wasa ka sanya a ranka cewa dukiya kai ne kake ba kanka da dabararka ko ka Allah ne bayarwa ka duba ka gani wani ya fi ka ilimi ya fi ka basira ya fi ka fasaha ya fi ka iya buɗe ido ya fi ka iya murɗiya ya fi ka iya handama amma Allah ya bar shi haka nan haka nan yake bayi da komai talaka to inda mutane kuna sa arziki a irin wannan mizanin wallahi ba za a tambaye ku fi sabilillahi ku hana ba dan adam ina da mantuwa ne ina da mantuwa in aka bashi mai aka bashi arziki yana samu sai yamanci ga kissan nan da ta zo cikin sahihul bukhari mutum uku daga cikin banu isra'il da Allah ya jarabe su da mai kora da kuturu da makaho ina ce da ba su da komai kuturu bai da komai ga kuturta ga talauci Wai abin ya haɗu da yawa mai kora shi ma ga kora ga talauci abin ya yi yawa makaho shi ma ga makanta ga talauci da Allah so ya jarabce saboda ya san halin dan adam dan adam mai wuyan gane hali dan adam mai wuyan gane hali ɗan an yi ruwa ya ce an yi ruwa ɗan ba a yi ruwa ba ya ce ba a yi ruwa ba ɗan an yi rana ya ce an yi rana in wata ta fito ya ce wata ta fito in tauraro ya fito ya ce tauraro ya fito komai sai komai kai da dan adam ba za ka iya masa ba dan adam mai wuyan gane hali wayannan mutum uku duk talakawa ne ga talauci ga ciwo Allah ya turo mala'ika dan a su mala'ika ya je gurin mai kora ko yace masa me damuwarka kai yanzu a rayuwa mai damuwar kai ce shi damuwarsa yanzu ya samu lafiya wannan korar me kora ne wasu kuraje ne a kai ko suna yin ruwa suna yin haka ne ko suna wari yace ni bukata ta kawai shine Allah ya tafiyar min da wannan ciwon kora din in samu lafiya in na samu lafiya kuwa ina so a ce kuma in samu fata mai kyau in samu launi mai kyau mala'ika ya shafe shi cikin ikon Allah sai me sai ya warke ya zamanto gashi ya warke gashi an bashi launi mai kyau sai mala'ika tambaye shi ce masa to yanzu bawan Allah a cikin dukiya me kake sha'awa me ke burge ka sai ce me yake so ma yace me yace raƙumi haka ne ko yace raƙumi ne yake so a bashi shi dukiyar raquma yake so sai mala'ika ya dauki raƙuma mai ciki ya bashi yace Allah ya sanya maka albarka a ta ya tafi sai dai gurin kuturu kuturu shi ma gashi nan gashi ga yadda yake mala'ika ce mai damuwanka amma bai san mala'ika bane dan ya je a suran waye a suran dan adam me damuwar kai ce ni damuwa ta yanzu kawai shine Allah ya dawo min da yatsuna mutane su daina kyamana in zama kaza in zama kaza mala'ika ya shafe cikin ikon Allah ya warke aka ce wace irin dukiya ke sha'awa yace yana sha'awan shanu dukiyar shanu ko aka mala'ika ya dauki saniya mai ciki ya bashi yace Allah ya sanya maka albarka a cikinta mala'ika ya tafi je gurin makaho yace makaho me damuwarka makaho yace damuwa ta ni kawai Allah ya tafiyar mini da wannan makantan in dinga ganin mutane abinda kawai nake so kenan in kamun wannan ni in an mun wannan ni an gama mun komai mala'ika ya shafe cikin ikon Allah ya warke ya ce to wace irin nau'in dukiya kake sha'awa ya ce ni ina sha'awan a bani wato dukiyar awaki nake sha'awa sai mala'ika ya ɗauko akuya mai ciki ya bashi ya ce Allah ya sanya maka albarka a cikinta ana nan lokaci ya ja lokaci ya kai lokaci mai kora ya zan alhaji ya murmure ya ka san kuɗi fa akwai daɗi yanzu ne in nan da da ran samu ɗan wasu miliyoyi in ka hange ni fa ba za ka gane ni ba in kaga murmuri wanda zai kaga wani nama ya taru a nan sai ka ce anya wannan mangu ne kuwa in ce maka eh ne, ni'ima ni'ima aka samu an gane ko to lokacin sun samu ni'ima shi wancan ya zama alhaji wancan ma ya zama alhaji wancan ma ya zama alhaji an zama honorable honorable honorable an gane to can kar ku manta fa dama jarraba su za a yi da lokaci ya kai inda ya kai aka daɗe. wannan ya zama babban mawadaci mai garke garke garke na rakuma wannan kuma ya zama mai garke garke garke na shanu wannan kuma ya zama mai garke garke garke na awaki to sai mala'ikan ya sake dawowa kun san da aka tashi zuwa gurin su dan a jarrabe su dan a musu ishara ma sai mala'ikan ya fara zuwa gurin mai kura kafin ya je gurin mai kora sai ya dawo mai kora kun gane don mala'ika Allah ya bashi damar kiɗa sai ya dawo mai kora da ya dawo mai kora wato ya duk ana tuna masa yadda yake ne a da ka san in nan adam ya samu kuɗi ya samu wadata ya shiga daula ya kan manta da yana ma canza abokai ko ba haka bane ya ce wane yanzu ba ajina bane su wane ne ajina shi ya manta a tarihin gidansa kila babansa a talauci ya mutu kila babansa bai taba rike dubu ishirin nasa ba amma yanzu shi kuma da Allah ya dago shi ya bashi dukiya daga nan kowa banza ne a idansa ba mai mutunci kowa matsiyaci ne shikenan wannan mala'ika ya zama mai kora sai ya zo gurin wanda yake mai kora da aka bashi lafiya aka bashi dukiya yace bawan Allah don Allah don girman Allah ka taimake ni ne matafi ne kuzari na ya yanke kuma ka gani miskini ne ba zan iya isa inda zan je wayo sai da taimakon Allah sa'annan kuma sai da taimakon ka don Allah don girman Allah ka taimaka mun saboda Allah nan wanda da kai mai kora ne ya baka lafiya ya baka launi mai kyau sa'annan kuma ya baka dukiya ya baka arziki a tadi ba sai ya fara fada ba kai eh, kai wa shi maka da ni mai kora ne wani wani irin wani irin rini hankali ne kaza kaza kaza kaza ki fara faɗa aka da mawadata ka suke yi ba ya ce kuma an ban dukiyar ne wannan dukiyar na gaje ta ne kakanu da iyaye na gaje ta ne kakanu da iyaye ku ji ba kun yi makaryaci ko ita ya gaje ta ne kakanu da iyaye kaga duk ya manta abin da ya faru da shi a baya dai ya manta halinsa na baya sai mala'ika ya ce to shikenan in ƙarya kake to Allah ta'ala ya mai da kai da kake da sai ya kama hanya ya tafiyarsa sai aka je gurin waye ya fuskanci gurin kuturu wanda yake kuturu da aka bashi lafiya aka bashi dukiya kafin ya je gurin sai ya zama kuturu wai fa ana wa kowa halinsa na da ne amma ina dakiki ne ba zai gane ba ka san dakiki ba ya fahimta ya je da sa akwai kuturta ya ce baban Allah don Allah don girman Allah ne matafiyi ne kuma miskini ne guzuri na ya yanke yau ba zan iya isa inda zan je ba sai da taimakon Allah sa'an da taimakon ka don Allah ka taimaka mun saboda Allah da da kai kuturu ne ya baka lafiya ya raba ka da kuturta sa'an nan ya baka dukiya ka taimake ni saboda wannan Allah ka bani wani abu a cikin dukiyar nan naka in samu in isa inda zan je kaga wancan na baya ba ya karyata ba yace ya gada ne kakanu da iyaye har ma a cikin kalamar sai dinga cewa ni ma abubuwa sun mun ba ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza haka ne halin masu kudi yayi in talaka je bukata me suke cewa wallahi babu kuɗi kuma gaskiya yanzu gashi yara na ma suna makaranta wasu suna eh, dolphin wasu suna eh, makaranta kaza kaza private a'a gashi gida na ma ina son in yi gyara guri kaza ya lalace kuma gashi ba kuɗi wata kuma ta yi nisa haka ne ko wancan din na farko mai koran haka yawa wannan din bayani saboda haka yace ba zai bashi bai tafi wannan kuturin ma haka ne yana gaya masa haka sai yace wannan dukiyar na gada ne kakanu da iyaye saboda aka ba zan iya taimakon ka ba yawa ba ni ma ina da damuwoyi da yawa a gabana ina da ajandodi da yawa a gabana yawa ya hana shi sai ce to bawan Allah idan ƙarya kake da kai haka kake kace ba haka kake ba Allah mai da kai da kake da sai ya wuce tafiyarsa sai ya tamfari waye sai ya tamfari wanda yake da makaho da ya je gurinsa kafin ya je gurinsa sai ya zama makaho kenan ya iso yana haka haka iya ta lalube ba ganin hanya ko ka gani abin tausayi ya kai abin tausayi anan gashi miskini gashi gashi makaho ya iso gurin wannan wanda yake da makaho yace bawan Allah ka gani miskini ne ne kuma makaho ne amma gashi kuma ga irin halin da na fada ciki ga irin yanayin da na fada ciki ni matafi ne guzuri na yanke ba zan iya isa inda zan je ba sai da taimakon Allah sa'an nan kuma taimakon ka dan Allah ka taimaka min saboda Allah da da kai makaho ne ya tafiyar maka da makantanka ya kuma baka arziki Allahu akbar wannan bawan Allah sai ya ce tabbas da ni makaho ne karan komai lalacewa mutane akwai nagari komai tsiyacewa mutane akwai nagari sai ya ce tabbas da ni makaho ne Allah ya bani lafiya sa'an nan da ni tukurun tukururu ne a talauci bani da komai Allah ya bani dukiya saboda haka bawan Allah ka shiga cikin awakin nan nawa ka ɗibi duk abin da zai ishe ka ɗan ma gaba ya za ka kwasa ka tafi da su dukka kwasa ka tafi ba zan yi ja in ja da kai ba ina faɗan wannan magana sai mala'ikan ya ce ka bari dama an jarrabe ku ne wane ka bar dukiyanka dama jarraba ku aka yi an jarrabe ku sauran yan uwanka guda biyu sun faɗi kai kuma ka ci jarrabawa mai kora kwana biyu korarsa ta dawo angulu ta koma gidanta na tsamiya ga kora ga talauci da yana cin farfesu da dambun nama da shayi mai kauri da kaza da kaza yanzu kuma ya koma cin ɗimame wani lokaci a samu ɗimame wani lokaci ma ba za a samu ba ai ya ga haza ko wai ya ga aya in ji yara haka ne ko shi ma wanda yake kuturu ya zama haka wanda yake makaho a da kuma shi kuma ya dore cikin arzikinsa ga yardan Allah ga kuma ci gaban arziki wayancan kuma ga fushin Allah ga ƙarewan arziki ga dawowan ciwo me ya ja musu wannan wallahi rashin tuna baya ne 'yan da nan tana Allah ne ke bayarwa Allah ne ya ba su suka taimaka yadda Allah ya ce su taimaka ai wannan ya shiga cikin wanda ake son a taimaka musu da Allah ya rufa musu asiri da Allah bai tona musu asiri ba to Allah madaukin sarki ya tsare mu daga rowa Allah kuma ka tsare mu daga butulci bari mu fassara ayar Allah ya ce ash-shaytanu ya'idukumul faqara shaytan yana muku barazanan talauci yana tsoratar da ku talauci in kun ce da dukiyanku fi sabilillah sa'annan wa amurukum bil fahsha yana umartan ku da al fahsha al fahsha me al fahsha anan me al fahsha anan wa ya sani dan uwa tambaya nake yi wa ya san abin da ke ake nufi da al fahsha anan na malam Albukhul barakallahu fik wa ahsana ilayk da ake nufi da al anan ana nufin albukhul. bukhul wa ya'murukum bil fahsha'i ay wa ya'murukum bil bukhli yana umartan ku da ruwa saboda alfasha takan daukan ma'anoni daban-daban amma karina da siyaki shine yake bayyana me take nufi a wani guri ta takan iya daukan ma'anan zina kama a rama inda Allah ya faɗa a suratul Isra ya ce wala taqrabu zina ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا Allah kuma ya sake faɗa ya ambaci luwaɗi shi ma da alfasha Allah ya ce a Allah ya ce atatuna alfahishata atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin wannan magana annabi Lutse ne ko ga mutanensa lokacin da suka dace akan sai sai luwaɗi suka nace akan me akan luwaɗi yace yanzu za ku dinga zai kewa alfasha abin da yake nufi da alfasha anan shine mai luwaɗi siyakin ayan ne yake gwada cewa luwaɗi ake nufi sa'annan a wani gurin kuma akan ce alfasha ana nufin zunubai ko da ƙanana ko manya yakan ɗaukar irin wannan kamar yadda Allah ya ce wallazina yajtanibuna والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون to kaga Allah ya kawo alfasha anan a matsayin me a matsayin zunubi a matsayin zunubi a zunubi a can an kawo shi a matsayin zina a ɗayan aya an kawo shi a matsayin luwaɗi a wannan ayar kuwa an kawo shi a matsayin menene zunubi daga cikin zunubai amma a wannan aya kuma da muke karantawa na suratul baqara alfasha yana nufin rowa ne wa ya'murukum bil fahsha Allah ya ce kuma yana umartan ku da alfasha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah kuma na muku alƙawari na muku tanadin wata gafara ta musamman daga gurinsa kaji aka ce maghfiratan sai abin ma ya zo na kira an gane wata irin gafara Allah yake muku tattalinta minhu daga gare shi na zanubanku wa fadla da kuma ƙari ma'anan fadla shine ƙari wai in kun ciyar da dukiyar ciyar da dukiya din yakan jawo Allah ya kankarewa mutum kurakuransa sa'annan ciyar da dukiya din yakan jawo kuma Allah ya ƙarawa mutum dukiyarsa ma'anan wa fadla shine Allah zai ƙara maka dukiyar ya ciyar maka da ita ya sa dukiyar ta mai shine ma'anar wa fadla wallahu wasi'un alim Allah mayalwaci ne wajen falalansa sa'annan kuma alim masani ne ɗan kunciyar ya san abin da kuka ciyar kuma zai baku sakayya a kai ɗan ma kun ciyarwa ɗin ya sani babu abin da bai sani ba saboda haka ɗan uwa mu dinga ciyar da dukiya fi sabilillah ciyarwa fi sabilillahi baya nakasa dukiya kamar yadda a wancan ayar da muka kawo misalsalu a kanta har muka tafi ma muka mance da ita Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar ne irin abu ne kuka ce da shi fi sabilillah kuka taimaka da shi Allah ya ce zai mai abin zai zai wato Allah zai sa abin zai zai sanya albarka a cikin sa Allah zai mai da abin da ka ciyar ninninka maka ma wa huwa khairur raziqin a wancan ayan kenan Allah shine mafi alkhairin masu azartawa in Allah ya azarta ka ka zama mai arziki in Allah bai azarta ka ba ba za ka taba zama mai arziki ba to saboda ka karkawa addinin Allah rowa sa'annan karkawa bayin Allah ruwa ka fitar da hakkin Allah ka fitar da abinda Allah ya ce ka fitar sa'annan kuma dukiyar da Allah ya baka ka yi alkhairai da shi bayan ka ci da abin da ke cikin dukiyar na wajibi na farilla na abin da ya shafi zakka ta zamanto kuma kana ihsani kana yin sadakoki na tadawu'i wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim ko wancan ayar ce an gane ko saboda haka kar mu yarda mu zamanto marowata cikin dukiyoyinmu shaidan ya dinga saka mana a zukatanmu cewa wai in mun ciyar dukiyarmu za ta kare ba za su taɓa karewa ba ga hadisi na abu huraira Allah ya ƙara masa yarda hadisi na su sahihu musulun na su bukari Ya ce babu wani wuni babu wani wuni da za a waye gari face mala'iku guda biyu sun sauko daga sama ɗayan su na cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah duk wanda ke ciyar da dukiyarsa Allah ka baiwa dukiyarsa wato ka maye mai dukiyarsa ka sa dukiyarsa ta ci gaba ka sanya wa dukiyarsa albarka shine Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yace wannan hadisin ya dace da wannan ayar wato wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu yace hadisi na Allahumma a'di mumsikan khalafan ya dace da wannan aya duk da imam al-qurtubi na cewa wannan addu'ar da mala'iku suke yi din ɗaya na cewa Allahumma amun mumsikan mumfikan khalafan ya Allah mai ce da dukiyarsa ka sa dukiyarsa ta mai ɗaya kuma na cewa Allahumma aati mumsikan talafan ya Allah duk wanda ke rike dukiya ke hanawa ke yin rowa Allah ka tarwata dukiyarsa ka kawo khasara da matsaloli da mushkiloli a cikin dukiyarsa imam al-qurtubi yace wannan addu'a ta shafi wanda ya hana wato ya hana ciyarwa na wajibi yace amma har ma wanda ya hana ciyarwa na mustahabbi din idan ruwan nasa ta kai karshe duk ya shiga cikin wannan addu'a za ta iya shafarsa yake kenan shi duk lokacin da ka ciyar da dukiya dukiyar gaba take yi ka daina ganin cewa dubu ɗari kake da shi sai ka cire dubu goma ka bayar Ka dai a zahiri a ido Ka ga ai kuɗin sai ragu ne ko da kana dubu ɗari ka bayar da dubu goma yin saura nawa saura dubu casa'in to a haka kana ganin dukiyar ta ragu to ba raguwa ta yi ba ƙaruwa ta yi domin Allah zai ƙara mata albarka sa'an nan kuma Allah zai buɗo maka hanyar wani arzikin ta inda ma baka yi tsammani ba domin wa man yattaqillaha yaj'al Allahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita sa'annan Allah zai azarta shi ta inda bai yi tsammani ba da ka ji tsoron Allah ka tuna Allah ka cire hakkin Allah ka taimaka wa addinin Allah ka taimaka wa bayin Allah to sai Allah maɗaukakin sarki ya buɗo maka wata hanya ta alkhairi ga wannan dubu ɗari a cikin kashi da dubu goma ka bayar sai Allah ya buɗo maka wata hanya ta wani gurin ta ya ga miliyan goma sai shigo maka shi yasa yana daga cikin hasashe da aka yi yana daga cikin abin da ke ciyar da arzikin ƙasar saudi arabia gaba na'am yana daga cikin abin da ke ciyar da arzikin kasar saudi arabia gaba suna yawan ciyarwa fi sabilillah shi yasa suke tawalwalan su wa'anda suka san kasar saudiya din suke bamu mu labari a baya suka ce a da can baya kasar saudiya idan ma aikin haji ya kusa har allah allah suke mutanen najeriya za su je su dan san musu kuɗi ba kuɗi amma yanzu kuma suke zuwa kuɗi saudi arabia ba a najeriya ba ne suke zuwa suke tsayuwa a layin sabil larabawa suna ta ciyarwa kai kana gado kana kwasan gara basa an baka an baka waina ko kuma an baka menene shinkafa kaza shinkafa kaza idan shinkafa akwai kaza kenan wai larabe kan ce shinkafa kaza ko kuma shinkafa zarla in ya fahimci ka ya kare ce shinkafa kaza ko shinkafa zarla shinkafa zarla kaga shinkafa ba ba nama kenan wato a baka shinkafa zalla kenan to amma a can sukan bada shi kazan ma ai sukan bayar kyauta akwai masu bayarwa ko babu kyaututtuka daban-daban littafi wannan sai a ta baka wallahi inda alhazanmu suna daukan isna suna daukan darasi wallahi suna dawowa daga saudiya na za su ci gaba ne kawai da alkhairi cikin dukiyar da Allah ya ba su saboda sun je sun gani ai in kaga mutum mutumin kirki yi aikin kirki ya kamata kai ma kai koyi da shi kamar yadda in ka ga mutumin banza yayi aikin banza yayi halin banza ka guje shi kar kai koyi da shi to duk mutumin da yake ciyar da dukiyansa Allah baya taba taba da shi shi ma ba zai rasa yadda zai yi ba ga hadisi kudusi Allah ya ce ya kai dan adam anfiq unfiq alayka ka ciyar kai ma zan ciyar da kai ka ciyar kai ma zan ciyar da kai yanzu menene mafhumul mukhalafa in baka ciyar ba kai ma ba ciyar da kai ba dan baka ciyar ba kai ma ba ciyar da kai ba shi yasa za ka duk mutumin da yake kamkame abin da ke hannunsa to abin da ke hannunsa na dukiyan kullum baya baya yake bayan gaba amma duk mutumin da aka san shi taimakon bayan Allah da taimakon addinin Allah to kowane lokaci za ka ga dukiyarsa tana ci gaba ba sani ba ko lokacin da za mu karanta aya yau ba tambayoyi to na gaskiya ba yi ko tambayoyi ba haka ne to Allah ta'ala ya bamu dace saboda haka mu ciyar da dukiya fi sabilillah mutum da haka ne zan karanta wani hadisi zan karanta wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ke gwada irin kulawan da Allah yake wa mutumin da yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillah wallahi Allah ba zai mance da shi ba hadisi ya tabbata a sahihul bukhari hadisi ya tabbata a sahihul muslim cewa afwan hadisi a sahihul muslim manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya faɗa hadisi na Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yadda wanda Imam Muslim ya ruwaito ya ce wata rana wani mutum na jeji wani guri wato wani jeji haka kawai sai ya ji wani sauti a cikin wani girgije girgije ne wani ruwa zai wuce amma sai ya ji sautin magana a cikin girgijen ga abin da ake faɗa a cikin girgijen ka shayar da gonan wane ka shayar da gonan wane ka shayar da gonan wane a cikin wannan girgijen fa to sai wannan bawan Allah ɗin ya ga girgijen ya nufaci wani guri ya fuskanci wani guri girgijen can sai ga girgijen ya sauka a wata gona to mutumin sai ce sai ya ji ya yi binciken kwakwaf sai ya kama hanya ya je har inda wannan girgijen ruwan ya wato ya zubda ruwansa yana zuwa gurin sai ya samu wani ya samu wato asalin girgiren ya ya ya zub da ruwan a nan a cikin gona wani bawan Allah a wata gona wato a wata ƙasa wadda ƙasar akwai duwatsu bakaki ƙasar inda ruwan ya sauko ta gona ce a cikin gona akwai duwatsu bakaki yan duwatsu haka eh, sai ya sami wani bawan Allah a cikin wannan gona ɗin ya samu gade ruwa ta shiga ta game ko ina da ina ga wani bawan Allah kuma yana tsaye a cikin wan a cikin lambunsa wannan lambun da ruwan ya sauka wannan gonan da ruwan ya sauka yana ta jujuye ruwa kenan yana dan bubbuda hanyoyin ruwan ya shiga wurare ko ta magirbin sa zan ce ko ai da magirbi ake ake abun nan yana bubbuda ruwa faqala lahu ya abdullah sai wannan wanda ya ji sautin magana a cikin girgije ana cewa shayar da gonan wane ka shayar da gonan wane sai ya tambayi wadda ya samu a tsaye a gonan da ruwan ya sauka ya ce masa ya bawan Allah masu muka ne sunanka kuna gari a me yasa yake tambayar sunansa yawwa yana so ya yi confirming ne ya tabbatar cewa eh lalle sunan sunan da wannan din ya faɗa shine sunan da ya ji a cikin girgije din to amma shi ma mai jujjuyo ruwa din mai bubuɗe hanyoyin ruwa din ya tambaye shi ce masa me yasa ka tambaye ni sunana yace ya bawan Allah ya Abdullahi lima tasaluni an ismi ya kai bawan Allah me yasa ke tambaya na game da sunana faƙala sai ce inni sami'tu sautan fi sahabi alladhi hadha ma'u yaqulu isqi hadiqata fulanin lismika kaga da ya tambaye shi ce me yasa kike tambaya na game da sunana me kike son ka fa'idanta da shi na abin da ya shafi sunana sai ce ai da baya ga masa sunan fa ya ce sunana wane sai ya tambaye shi kuma ya ce to me yasa ka tambayi sunana sai ya ce ai abin da ya sa na tambayi sunan naka wannan girgijan da ruwan sai sauka a gonanka na ji sauti na cewa a shayar da gonan wane shayar da gonan wane kuma sunan da ka faɗa min sunan kan nan sunan na ji ana kira a cikin girgijan sai ce to yanzu me za ka yi kenan cikin wannan gonar taka in ta yi sai ce haka ne yanzu da gaske abin da ka ji kenan a cikin sautin girgijan nan ana cewa a shayar da gona na a shayar da gona na a shayar da gona na yace to abin da zan yi shine zan duba idan wato abin da duk zai fito daga wannan gonar tawa na amfani zan yi sadaka da ɗayan ukun sa zan kuma ci ɗayan uku ni da iyalaina ɗayan uku kuma zan mai da shi zama iri a gonar to kuna gani a fahimtar ku menene yasa ake kiran sunan wannan mutumin a cikin girgije da ake gwada muku mutumin na ce da dukiyarsa kaga Allah na bashi kulawa Allah na la'akari da shi Allah na kuma karrama shi na kimanta shi har Allah na Allah ya sa ana cewa a shayar da gonansa a shayar da gonansa lokaci yayi mala sai na ƙara hadisi daya akwai hadisi kuma da ya tabbata da yake tabbatar da cewa ciyar da dukiya fi sabilillahi baya tauye dukiya hadisi ne shi ma na Abu Huraira Allah ya kara masa yarda ina sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a bakinsa da baya ƙarya annabi ya ce ma naqasat sadaqatun min malin ma naqasat sadaqatun min malin sadaka ba ta tauye dukiya babu wata sadaka da ta tauye wani dukiya saboda haka in ka bayar da sadaka sadakar da ka bayar ba za ta tauye maka dukiyarka ba sai ta kara maka shi amma da yawa mutane kaman kaman musu yi imani da wannan ayar kaman musu yi imani da wannan hadisi mu kullum abin da ake karanta musu da shedanin mutane da shedanin aljanu <coughs> shedanin sirri ya gaya masa a zuciyarsa shedanin dan adam na fili kuma ya zo ya same shi alhaji wallahi ka bi asilo haka alhaji sallauma da ya dinga bayar da dukiyarsa yana taimakawa fi wallahi yanzu ya zama kaza da kaza da kaza kuma ƙarya yake yi sai ce a ah, gaskiya fa zan bi a sannu in ba haka ba za ta bare min to yan uwa ku taimakawa addinin Allah ku taimakawa bayan Allah Allah ba zai ta aikin ku ba Allah kuma zai ta dukiyoyin ku ba amma in kun hana ciyarwan ma kun wa kanku in kun ciyar din ma kun taimaka wa kanku ko kun ciyar ko ba ku ciyar ba talaucin da Allah ya rubuta muku sai kun talauce ko kun ciyar ko ba ku ciyar ba talaucin da Allah ya rubuta muku sai kun talauci ciyarwa ma ba zai talautar da ku ba sai ya kara muku ka je ka hana din ka rike ka rike ka hana Allah shi ma ya rike maka ya hana kwana biyu kai ma ka dawo kana bin bakin titi kana kwaram saboda haka mu taimaka wa addinin Allah Allah ta'ala ya ba mu iko wajen taimaka wa addinin sa kusan ana gwada mini wallahu wasi'un alim ai na karasa da zu na karasa ai wallahu wasi'un alim Allah mayalwaci ne gudun faradansa kuma alim masani ne mai yawan ilimi akwai bambanci tsakanin alim da alim wa'annan kuma ismani min asma'illahi ta'ala alwasi'u ko iya cikin sunakan Allah ko baya ciki al'alimu ina cikin sunakan Allah ko baya ciki wannan wasi'u din sunan Allah ne alim ma sunan Allah ne Allah masani ne game da duk abin da kuke aikatawa duk abin da kuka ciyar Allah ya sani kuma Allah ba zai tozarta shi ba Allah zai saka muku akai in kun hana ma oho duk dai Allah ya sani to Allah ka ba mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya fi mana Allah ya mana gafara Allah ya tara mu cikin aljanna aljanna firdaus gobe kiyama za mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya fi mana sai gobe in Allah madaukakin sarki ya kai mu in Allah ya sa malam ya kammala uzurinsa gobe to insha Allah tabaraka wa ta'ala dan wannan almajirin mai koyon alifin ba'un din zai sauka babban malami zai hau minbari ya ci gaba da tafsirin alkur'ani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik